الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوك لفدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فراك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الثواب تزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين دبيو دوة الرمضان هجرة ببا ببا فرنجك على النبي وعلى النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan uku shekara 2026 a wannan katafa masallaci masjidun rahma a cikin wata na ramadana a goman ƙarshe muna roƙon Allah ta'ala ka sa muna daga cikin bayan da za su dace da samun rahamarsa duniya da lahira a wannan gari na Jos wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani. Muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki Allah ka sa Ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Abinda aka ce mi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu ikon bari. Allah ka sa Ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba. Sannan duk wanda ke wannan waje ko saƙonmu yake kai masa wanda iyayensa suka rasu muna roƙon Allah ya ji kansu yi musu rahama ya sa inda suka tafi ya fi inda suka bari su da suka bari a matsayin zuri'a mu da suka bari Allah madaukakin sarki mana albarka kada Allah ya fitine mu bayan ba su, wanda kuma suke da iyaye yanzu a rai muna musu addu'a Allah ka yi musu babban arziki na rabuwa da su lafiya da sungu sanata da ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah aikin da aka yi saboda su Allah ya karɓa Allah ya kai sakamakon zuwa gare su su ma Allah ya sa sun huta shi ma Allah ya bashi ƴaƴan da za su gina abubuwa na alkhairi bayan bashi don Allah ya kai mai sakamakon kafin mu shiga karatu akwai wasu bayan Allah wani ɗan uwa wato Alhaji Jafar daga jihar Kaduna yana cikin wanda Allah madaukakin sarki mai ɗakin sai jarrabe ta da rashin lafiya dogo bayan doguwar jinya Allah kuma ya karɓaranta a madadina Ali Jafar ina mika saƙo na ta'aziyya da jaje zuwa gare ka Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya mata rahama ya kuma sa ta huta sunanta malama Maryam abin da ta haifa ma da shi na jinya doguwa Allah ya sa shi a mizanin aikin ta mai kyau Allah ya daga darajarta da shi duniya da lahira akwai dan uwa shi ma haka ɗaya daga cikin malamai da suke tare da su malam ma'i shi ma Allah subhanahu wa ya yi wa mahaifinsa rasuwa Allah ya ji kansa ya masa rahama ya kuma sa ya huta Tana akwai dan uwa da muke tare da shi a wannan gari malam Ibrahim Abu Farhan mahaifinsa shi ma yana fama shi lafiya Allah ya tashi ka faɗu abin ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya Allah ka sashi a mizanin aikin sa mai kyau haka nan akwai dan uwa Bashir Dr. Bashir dan baiwa daga jihar Zamfara ya turo min sako cewa mahaifiyarsa tana tsaye a bakin titi wani abu ya fitar da ita mota ya kwace wa wani yayin kanta ya bige ta to haliyan ita ma tana kwance muna roƙon Allah Dr. Bashir dan baiwa muna jajanta maka Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah kuma ya tashi kafadu sana akwai hajiya hajara daga Nijar da ɗan uwa wanda suke rushi kamfani suna neman addu'o'i muna wato tawassuli da wa'annan sunayen اللهم ka أسألك بأن لك الحمد لا إله illa أنت وحدك لا شريك لك على المنان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 ranar da Allah zai tattaro manzanni ta kafinsu ba ya ƙulu sai Allah ya ce musu ma za ku jirtu, da na tura ku a matsayin yan sako da me aka karɓa muku saboda yadda alƙiyama ta fi za ƙalu kalu malar, Allah wa Allah ba mu sani ba da me aka karɓa. saboda ka anta an ta Allah kai mai masanin duk wani abu wanda yake boye wannan ayar akwai munasabar abin da ke gabaninta da wato ayoyi guda biyu kun san mun ce ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitu sai ce ila Allah marji'ukum jami'a makoma kowa za a hadu a wajen Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba kowa labari aikin lafi har muka ce fi'ilin nabba'a nan yana buƙatar maƙulin bihi guda uku sai aka share guda biyu kawai sai aka bar ɗaya don a nuna maka yadda alkiyama take da girma to yayin da aka yi maganar alkiyama shi kuma maganar mutuwa ya biyo baya alim al-awli wa yuqsiman billahi la shahadatuna ahqqu min shahadatina ma daina inna idan lamina dhawadiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim Allah sai ya ce wattaqullaha wasma'u to ku ji tsoron Allah ku saurara wallahu la yahdil to da yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah amma san cewa Allah yana da wuta yakan ce mana wattaqun nara ku ji tsoron wa wuta lokacin da duk ka ji tsoron mai wutar to baka da matsala da wuta wannan yasa an kunna wani a duniya wuta rigirgi aka ɗauke shi aka jefa shi ciki dan ta ƙona shi Allah ya kira wutan yake kunna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim shi ne wanda suka jefa shi wuta ce a duniya ya kamata ta babbaka shi amma Allah da ke sa abu yi tasiri sai ya sa wutar tasiri ke sa duk abin da za ka yi riko da shi a rayuwar nan kawai ka je riko da sababi ne amma mai sa sababin ya aiki shi ne Allah ido kawai sababi Allah ya sa na gani. in Allah ya gada ba ka gani ko ba ido yana ya sa ka gani saboda ai akwai waɗanda kana ganin suna da ido wani ma idan shi ya fana ka girma amma bai gani abinci sababi ne kawai na Allah ya san ya shi in ka cika koshi amma in ya ga dama yana in zaunar da kai ko baka ci ba ka koshi ba ko baka ci ba ka ji ka koshi dan ni na san mutanen da suna cin abinci ba sa koshi ni na sani wata rana shekaru da ɗan dama haka ina zama lokacin wajen wani mai shayi haka da sai musu ya taso wani ya zo da mashin ɗinsa ya sha shayi har rabin biredi ma da har da indomi zai tashi sai aka fara musu gaddama waye zai iya cinye kiret ɗin kwai soyayye a minti talatin ya ce wala zai iya kun san ko yana da mai ko aka fara soyawa biyar biyar biyar biyar a minti ashirin da takwas ya cinye kiret ɗin kwai bayan ya ci wancan kuma ya ƙara shan ruwa ya buga mashin ɗin shi ya gaba washe gari sai aka zo aka sake girka musu sai wani ya ce shi ma zai iya sai aka fara biyar biyar ana soyawa ya cinye ta farko ya cinye ta biyu an je ta uku kafin a je kan ta hudu ta biyar na jiran shi kawai sai aka ga mutum sai amai kya to kaga shi ne abin da bahaushe ke cewa abincin wani gubar wani kamar yadda kunne ba shi ke sa a ji ba sababi ne na jin don akwai waɗanda mun sani a nan suna da kunnuwa amma Allah bai ga dama su ji ba to shi ya sa. da ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasu ku saurara sai kuma ya ce yauma da aka suka ce wato maqulun bihi ne li fi'lin mahzufun yadda ya ce wattaqu wattaqullaha wasu to akwai kuma wattaku yauma ko waskuru yauma ku ji tsoron wani wuni ko ku tuna wani wuni sai zaman to nan ne wato li fi'lin mahzufu taqdiruhu uzkuru yawma quwwatahu yawma yawma sai zaman to ho yanzu yana buƙatar jumlar da za a idafa zuwa gare shi sai ce yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tattara manzanni gaba ɗaya shi yasa sururin maka kuka ga suka yi tarkizi akan maganar wuta da aljanna wuta da aljanna sai da hankalin mutane ya tashi bayan an baro makka an taho madina to sai Allah ya dinga saukar da shari'a to tun da yanzu kowa hankalinsa ya tashi magana ake cewa za a shiga aljanna magana ake cewa za a yi a shiga wuta to ga hanya na ga aikin da za a yi ɗazu nake buga misali nace ko mun san cewa aikin da Allah ke tallafa wa bayi ganin dama idan ya jarraba mu ya gaba ke san shi yabi waye kuma a ƙarshen haka yanzu da Allah sono za a kira sallah mutum yana zaune yana ji haɓai gama sallah ya tashi ki amma fa Allah wanda yake da iko bukatar da ya sa maka akan fitsari da bayan gida Allah in mutum fitsari ya kama shi ko bayan gida lokacin su yayi aiki da an gara ma ana isa maka wannan zafin lokacin sallah sai ka ji ba ka da zaman lafiya dole sai ka yi amma Allah a wajen sallah sai bai sa maka irin wannan matsuwar ba irin wanda ya sa maka a lokacin bayan gida da fitsari saboda kum ayyukum asama amala dan a jarraba ku a baka dama a ce kai dan a ga waye zai aiki ainihin wato mai kyau. To da wannan gurin da ya sake faɗa ya sace maganar mutuwa sai ya sake dawo da magana cewa to tunda ya ce a wajen shaida za a kira ka ka zo ka ba da shaida a kan haƙƙin wani kar ka tsammani ka zo ka ba da shaida ƙarya ka ɗauka a nan duniya ka ci bilis ba abin da zai faru shi yasa ya rike ya rufe ayin da wata wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil ya fasiqin sai ce to yawma yajma'u Allahu rusula rayuwar za ta kare ba wai ku ba manzannin da aka turo ma akwai lokacin da Allah zai tattara su yajma'u fi'lun mudari'un marfu'un Allahu lafzul jalala fa'ilun marfu' ar-rusul maf'ulun bihi mansubu li'annahu jam'u tafsili yawma yajma'u Allahu ar-rusula wannan jumla ta yajma'u Allahu ar-rusula fi mahalli jam'un mudaf ilayhi idan Allah ya tattara manzanni kakaf din su bai ƙulu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su ya ce musu ma za ku da na tura ku a matsayin yan saƙo da mai aka amsa muku da aka suka ce ma za a nan ismu listi fahamin ne fi mahalli nasu maƙulin bihi muƙaddam na ujibtu domin ujibtu fi'ilun ne مبني على ما لم يسمى فاعله تاء ان شيني في محل na نائب الفاعل fa ma za ujibtu wannan jimla ta ma za ujibtu shine fi mahalli nasb maqul qawl na yaqulu fa yaqulu ma za ujibtu da me aka karba qalu sai su ce la ilma lana Allah mu sani ba mu da ilimi ya aka mu sani abinda za su faɗa kenan wannan kaga la ilma lana da jinsi ga ɗaliban da suka sallafa ta kore kowane irin ilimi ga kowa la ilma lana ba ma sama maganar annabi adam bane da malaiku da suka ce la ilma lana illa ma allamtana nan ba magana illa ma allamtana yanzu ba wani wanda ya san komai yanzu Ke sa aka kawo la nafiya da jinsi ilma اسم للنافية مبني على الفتح في محل نسب تولنا الجار والمجرور متعلق bi khabar la taqdirin shi shine la ilma lana ka'inun aw sabitun aw mustaqim ba mu da kowane irin ilimi ba mu san ba ko me zai sa annabawa su faɗa haka a rana wallahi saboda yadda alkiyama take mun faɗa mun ce ta fuskar wahayi shekara 23 da Qur'ani yayi yana sauka duba fa alkiyama ce za a ce abiya ba za ta zo ba shi kuma Allah sai ya rantsuwa akan ta yace wallahi sai ta zo za'ama alladhina kafaru an lam yub'asu Allah yace kul bala wa rabbi wallahi sai ta zo wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a Allah yace kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo ka ku ga abin da zai sa wani ya ce abu ba zai ba Allah sai ya rantsuwa ya ce sai yayi ka ku ga magana ta girma kuwa shi yasa abdullahi dan umar al-imam ibn majah ya kawo hadisi cewa kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna tare da manzon Allah fada'ahu rajulun min al-ansari sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo fa sallama ala annabi cewa manzon Allah sallama da yawa manzon Allah sallama annabi amsa ثم قال sannan sai cewa annabi ayyul mu'minina afdalu cikin masu imani waye ya fi kowa ƙala sai manzon Allah ya ce a hasanuhum khulqa wanda ya fi kowa ɗabi'u masu kyau mun sha yin bayani a nan musamman karatun mu na asuba muhimmancin kyawawan ɗabi'u sannan sai ya ƙara cewa ayyul na aqiyasu a cikin masu imani to bayan kyawan ɗabi'a waye fi kowa kaifin hankali qala sai manzon Allah ya ce aksaruhum lil maut zikra duk wanda zai zauna ya fi kowa tunanin mutuwa ya fi kowa hankali sannan sai manzon Allah ya ce wa ahsanuhum isti'dada da kuma wanda ya fi kowa kyawun tattali lima ba'da saboda abin da zai zo bayan mutuwa sai manzon Allah ya ce ulaika al-afyas wa'annan su suka fi kowa kaifin hankali akwai wani bayan Allah yana yawan ɗaukar kuɗin shi ya bayar a harkar taimakon mutane da addini da waye sai aka samu wasu sai suka zo suka same suka ce to wannan fa abin da yake yayi ba ya rage ai harkar addini ba shi kadai bane ai an ce man zallabi qulillah a qararan hasana ni qararan wai ka bada kalilan Allah ya bada kasira sai da suka gama yana jin sai ce da Allah barin tambaye ku idan mutum yana da gidaje guda biyu gidan da ba nashi ba sai nashi ran da ya tashi zai bar gidan da ba nashi ba zai tafi nashi barin kayansa yake a gidan da ba nashi ba ko kwashewa yake eh musamman aka rashin za a dama masu gidan sun wa mutum rashin mutunci an rabu baran baran da ga wani hatta komai da ma'ana ko wani ya wa gidan duk abin da ya san wannan yana da alaka da shi na shi ne sai shi sai ya yi sai ya kwashi sai ya ce masa to ai kazalika ina da gidaje guda biyu gidan da babu tabbas shine duniya sai nake tattara kayana in tura su gaba zuwa gidan da yake da tabbas yanzu lokacin da kake juna idan ka ɗauki kayan ka kai ciyar don lahira wa ka ba ajiya don Allah ana ba Allah ajiya ta tozarta ta gaba yadda za a yi to shi yasa idan mutum ya mutu in muka je ta aziya dukkan ma abin da muke faɗa sai mu ce ashe wani ya riga mu gidan gaskiya ashe wannan da muke ciki ba gidan da yake nawa ba ce sa wannan wato al-imam abu Isaka al-ibili yake cewa wa tashhadu kulle yawmin dafna fillin annaka la taradu bima shahidta kullum wanda yake masoyi babba gare ka kaje ka halarci yadda za a rufe shi amma kaman kai ma ba za ka gangarawa irin abin da ya gangarawa sai ya ce walam tukula lita amuraha walakin lita aburaha fa jidda lima kulita ba a halice ka ba dan ka raye duniya ka zauna a cikin ta na dindindin an halitti ka ne ita duniyar ka ɗauke ta tsari don ka tsallaka zuwa lahara. lami lafiya lau. To da abin da ka gani a duniya Allah ya sa asali ya sa shi ne ya zama mana wasila hanyar tsari wacce za mu tsallaka lahira ita ce gayar da ake so mai aiki saboda ita. ne sai muka yi inƙilabin abubuwa sai lahirar sai ta koma ita ce wasila duniya ita ce sai ta koma mai gaya da aka Allah ya ce wa manzan Allah walil akhiratu khairul laka waccan ta ƙarshen. Allah ya ce ta kuma maka alheri akan wannan ta kusa ita ce duniya shi yasa manzan Allah sai ta kadimin waccan akan wannan shi yasa yana fa daga cikin hususiya na annabawa bayan wahayi da ake musu a tsare su wajen isar da saƙon Allah ba za su iya faɗa cikin manyan-manyan laifuffuka ba sannan idanunsu take yin bacci zuciyar ba ta yin bacci sannan asa ba ta cin jikinsu sannan yana daga cikin kusuya na annaba babu wani annabi da zai mutu sai an ba shi zaɓi kafin ya mutu ya yadda yana so ya mutu ko bai so in bai so a jinkirta zuwa gaba amma saboda yadda duniya take babu wani annabi da aka ba shi zaɓi ya mutu ko kai ya mutu ya zai ci gaba da zama babu sannan ba wani annabi da zai mutu kafin ya bar duniya sai an nuna mai an ce ga gidanka nan na aljanna da zaka zama to an nuna maka an ce can to me zaka yi ana ko ko ko surutun mutane ma nan ba ya ba eh ina rantse muku da girman Allah rashin sanin tabbas ta fuskar wahayi sai dai ka kyauta kama Allah zato billahi la ilaha illa wa da ran samu tabbaci irin nasu a ce in yi gaba Wala da na yi gaba eh wallahi mutum gaba zai to ya zaka zai a kan rigima kullum in ka bude social media kana buɗa ba ba ranar da za ka bude social media ka ga wani abu ya ba ta mare ba eh kullum in ji a ƙasar nan to saboda haka sai manzan Allah ya ce wa ahsanuhum wato isti'dadan waɗanda suka fi kowa kyawun tattali ga abin da zai biyo bayan mutuwa da ula'ika lafiya to yadda wannan annabi ya ba da wannan ma'auna wallahi in baka cikin waɗanda suke tunani kan mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa to la kana cikin mahaukata kawai dai gashi nan kana tafiya shi kenan sai dai yadda hali kuma mun faɗa mun ce cina mutuwar nan almautu babu an fahimta yi almautu in ja a lalan ya tsaro albaba da almautu iswanin wa ahbaba mutuwa in ta riga ta zo ba wanda ya isa ya ce wai sai ta kwankwasa min kofa sannan za ta so ai ba aji ta kai ba da almautu iswanin wa ahbaba nawa ne ana ji ana kallo mutuwa take zuwa ta raba 'yan uwa da masoya ai ba zai kirgu ba da aka yake cewa kunnanu hadithuhum bil amsu nashabuhum jiya da muna tare da su ana fira da haka walakin lakinnahum rahalu wa tayfu ma gama da shi lokacin tafiya ta yi duk wanda a cikin manan mafi girman mutane ya rasu ya bar shi lalawaye saboda wani nashi ya rasu yake zuwa ya kwanta daga lokacin da ya rasu bacci ya dauki ya daina bacci eh babu to da in an dan yi jimami kwana biyu wata daya wata biyu wata uku shikenan sai a koma normal a ci gaba da yunwa. da aka sai ce ta inna ma fil mautu mau'izatun mu Allah ya sanya mutuwa dan ta zama wa mutane wa'azi ita ce gada da haka yake faɗa cewa fallatar inna ma fil mautu mau'izatun ballan ya tub qablahu ya qawmu karfamu duk wanda bai yi kokarin ya tuba ma kafin mutuwar ta zo da shi kenan asara ko ta riga ta zo shi yasa yana cikin sharaɗi guda tara na ba za a karɓi tuba ba in kana abu mara kyau in mutuwa ta zo ta same ka a kai shi yasa ga Allah yake wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu la'ana ba tuba ne, ga wanda zai ta aiki mara kyau ya ki bari sai lokacin da mala'ikan mutuwa izo daukar rai sannan mutum ya ce ya tuba za a ce ina a yanzu ba wannan karatun ake yi ba yanzu dan Allah wajen maganan nan malaman tafsiri sai da suka yi maganganu wajen guda shida ba lokacin da za mu kawo su akwai wanda suka ce la ilma lana san da za su faɗa shine lokacin annahum tashat wato uquluhum hina zafarat jahannam hankali ya raurawa lokacin da za a ga jahannama tana ruri in Allah ya tambaya ce ma za ujumtum sai su ce la ilma lana faturaddu ilayhi uquluhum fayantalikuna bi hujjatihi wannan ita ce maganar da Abu Duha ya daga Ibn Abbas ita ce maganar al hassan albasari da Mujahid da sirji mun faɗa mun ce annabi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ba wanda daga cikin mutanen duniya akwai lokacin da Allah sai ya yi magana da kowa laisa bainahu wa bainahu turjuman da Hausa za a yi da Larabci za a yi wala ba sani ba sai da in an haɗu in Allah ya tambaye ka ka gane kuma sai ka ba da amsa manzo Allah yake fa yanzur aymana minhu la ka duba hannunka na dama wala yara illa ma qaddama min amalihi bazan tabare ka koma sai abin da ya zo da shi na aikinsa wa yanzur ashma'a minhu mutum zai duba hannunsa na hagu fala yara illa ma kaddama min amali shi abin da ya wa Allah da shi na aiki sannan mutum ya duba gaba da kuma jahannama to ita jahannaman nan mun ce Allah ya ce waji a yawma izin bi jahannama za a zo da ita wan mala'iku wato tana da linzami dubu saba'in kowane mala'ika linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke riƙe da su amma Allah cewa ita kadu ta mayyazu a gaisu. ta takan kusa ta kwace daga hannun mala'ikun da suka tattabo ta aka taho da ita saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa yi to a tambaya a ranar annabawa wanda wanda kafin ya bar duniya sai da aka ce ga inda zai zauna aljanna amma aka ce ma za ujibtu da muka tura ɗan ku a matsayin ɗan ɗan sako da kuka je da mutanen suka karɓa ce wala la ilma lana Allah ba mu sani ba saboda innaka anta allamul sau da duk wani abu da ya koyu kai ka san shi mu ba mu san shi ba wannan magana ta farko kenan cikin maganganun da malamai suka yi guda shida akwai cewa la ilma lana illa ma allamtana ba mu sani ba sai abinda ka sanar da mu mu ba mu san aikin da su suka yi ba bayan ba ma'ana kai ne ka san aikin da suka yi cikakke san da muke nan da san da ba ma'ana la ilma lana ba mu sani ba saboda in an hada da ilimin da ilimin abin da ka sani kaman akwai da babu ne da ka ba sani ba innaka anta allahu rabbi Allah kai ne masanin abin da ya ko to kuma wannan ranar mutane ganin suke aikin maka yana nuna fa kiyaman nan akwai matsala fa kamar ba za a yi ta ba saboda wallahi wanda ya yarda cewa in ya kashe wani za a tada kiyama Allah zai yi hukunci akan kisan da aka yi wani ba bisa haƙi ba wallahi kashe wani zai mai wahala amma ganin ta kamar ba abin a mutane ne fa da suke da ƙarfin halittun kuɗi wani akan haƙƙin shi Allah ya ce a ra'aitan da zai yukazzibu Ba baka ga mutanen da suka ƙaryata ranar duk wanda ya sai amma ba ai shi ne addinin ko sai ya ce fadalikan ladhi duk mutumin da yake da karfin halin ya tunkuɗe maraya a kan haƙƙinsa wala ya hudu alami ba sa kwaɗaitarwa a kafa kwamiti don a taimaki mutane a ciyar da su Allah sai nuna wannan aikin kamar ƙin yarda ne da tashin alƙiyamu ina kuma ga kisan kai ko wasu ababe na ɓanna da za su biyo bayan waɗannan abubuwa. wayannan su ne abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa za su faru ainihin wato gobe alkiyama akwai wanda suka ce la ilma lana illa ma allamtana wato ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu saboda Allah subhanahu wa ta'ala kai ka san abin da bayi suke ɓoyewa da wanda suke bayyana mu ko ba ma sanin komai sai abin da bayi suka bayyana mana to ilimin ka shine mafi zartuwa zuwa gare su akan ilimin wannan maganar al-Imam al-Ambari ko Ibn al-Ambari ya kawo ta to mun faɗa a hudu ba a muka ce shekara 23 da uku da wahayi yana sauka magana ta ƙarshe da Allah ya yi wa mutanen duniya ta fuskar wahayi daga nan yi shiru bari sake cewa komai ba kuma ba zai ƙara magana ba in ta fuskar wahayi ila yau mai Allah ya tike da wannan kawai ya ce wata yawman واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله kun ga Allah ya ce wata yawman kun ga daga wannan magana daga wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala in dai ta fuskar wahayi ne bai sake cewa duk duniya komai ba shikenan tun da ya rufe da ya ce sai an haɗu to babban mushkilar tun da ya ce maka wata yawman ku ji tsoron wani wuni wannan wunin shine anan kuma yace yawma yajma'u wa rusula a wunin ne Allah zai tattaro manzanni kakau ya ce musu masu da me aka karba mu za to duk wanda ya tashi daga cikin kabari ihi tsaya gaban Allah to daga nan da ka tashi daga kabari ya danganci wani ya bangare ka samu kanka din da dama Allah zai dara mutanen duniya gida biyu zai ce wa mutazir yawma ayyuhal mujrim ku fita daban sahuna ku ya ku mujrimai to baka san wani sahu za ka tashi sahun mujriman ne wani sahu ne shikenan akwai abubuwan da ba su da amsa sai sun faru kowannen magashi ya shigo duniya wasu ma suna da satifiket ɗin aihuwa an haife su guri kaza kuma fita cikin ta dole sai an fita amsa ta ɗaya da ba wanda yake da ita yaushe za ka fita yaushe zan fita babu wanda yake da wannan amsa ta biyu shine wacce ba ta da amsa mutuwa da imani da aiki mai kyau da Allah wa yake da amsa cewa yana da tabbas lahazar da mutuwar za ta zo in za ta zai mutu da imani da aiki mai kyau ba amsa to akwai shiga kabari akwai tambaya ba amsa ba wanda yake da tabbacin cewa wallahi in ya shiga kabari in aka mai tambaya sai ya bada amsa in kuma akwai wanda ya je ya dawo nan matashe shi ya dan mana karin bayani eh babu wannan ita ce ta hudu wamtazul yawma in an ce a fita su a ware shi ma bai da amsa baka san wani sabu da ka tashi to sai magana fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangaren za a fi aljanna wani bangaren wata shi ma baka san a wani bangare kake ba wannan duka duk ba su da amsa sai sun faru Allah ka dukan malam dan nasu da yake faɗa cikin dariya yake cewa adda adadan liyomin ha'ilin wa sahifatin sultan wa ardun mursali ya ce wa adda adadan kai tattali tattali liyomin ha'ilin ga wunin da yake yana da ban tsoro shine wannan wunin da Allah yake siya tara manzanni wa sahifatin sultan da bujiro wadda za a yi wa kowa gaban Allah wanda dama yana nan a bilminsa ya ce yau يشيب به الوليد وليد ويستوي فيه المصود من الوراد المسود يوم يشيب به الوليد لا ناتفا saboda yadda bala'in ta yake ƙaramin yaro zai tashi a gaban Allah ya haifar fara sai sa Allah yake fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana ranar da ƙaramin yaro shi sa yake yawman yashibu bihi al-walid wa yastawi fihi masu domin min al-gharab musawwad sannan za a daidaita a cikin talakai da wanda ya shugabanci a duniya da wanda aka shugabanta a ranar duk matsayin su daya walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum zuma Allah ɗaya bayan ɗaya yawmin din saboda yanzu wani ya zo nan ni ga kaya a jikina Allah ramma wani ya zo da dan mashin ɗinsa wani da motarsa kowa da ɗan gidansa da kaza kaza kaza amma ranar idan za a tashi hatta kaciya da aka yi maka aka cire lokaci sai an dawo da ita dan ka samu cikakkiyar kamala ta yadda aka halice ka sannan ka tashi gaban Allah da ita shi yasa wasu da suka ce ba za a yi kiyama ba an an mutu ba za a tashi ba Allah da ya rantsuwa sai da ya faɗi irin kaifiya yadda zai dawo da ɗan adam yadda aka halice shi yace la uqsimu biyawmil qiyamah Allah Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wallahi ina rantsuwa da wannan launin na alqiyama sannan ya ce wala uqsimu bi nafsin lawama Allah ya ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta sai ya ce ne insanu na jama'a Allah ya ce ɗan adam yana ganin allan na jama'a izama in ya mutu ba za mu iya dawo da ƙasusuwan shi ba mu tayar da shi yadda yake idan akwai mutumin da yake wannan tunanin Allah ke ce bala bala Allah ya ce to bala wallahi in akwai mu wannan tarnan ba haka bane qadirina muna da iko in ga Allah ala annu sawiya banana ba shi ba wannan zanen na hannun shi Allah ya ce mun dawo da shi yadda yake shine banana to kuma cikin abinda malamai suke faɗa na ijazul qur'an me yasa ba a ce dawo da dan adam din gaba ɗaya ba sai aka ci ba dan adam ba ba kashe shi ba ba naman shi ba wannan zanen na hannun shi sai an dawo da shi saboda yanzu adadin mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa yadda lissafi ya nuna sama da mutum biliyan da shi sannan kuma na hagu daban na dama daban kai ma naka iri ɗaya ne duk duniya ba mai ka zo za ka abu ka je ka yi tamfurin ki in ka zo ka sa hannu kai ne don bincike ya nuna irin wannan naka kai kaɗai kake da shi duk duniya ba mai wannan shi yasa yace yawmu shi wato ya shibu bihi walidu wa yastafi duk wanda ka san shugaba ne ya shugabanci mutane da shi ke shugabancin da waɗanda ya shugabanta wala haka za a tashi gaban Allah ba bambanci bal ma akasin haka dalilin da yasa ai kira alkiyama kenan yace kafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane za ta yi kasa da wasu akwai wanda za ka gan shi in zai zo guri sai an tattace mutane a gafara a gafara da babba wani zai zo wallahi sai an je lahira ka ga babban dan wutar ya shi akwai wanda a nan duniya ana ganin shi ba kowa bane amma wallahi sai an je lahira ka ga shi babba ne a wajen Allah amma a duniya an rena shi yasa sanda suka bai ta magana cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa Allah da zai aiko manzon an manzo da zai aiko ba aiko a Makka ba aikowa ya san ga Walid ibn mugira babban mai kudi ne a Ta'ifa ga Urwatu bin masul as sakafi ka kalla maka gani wai manzon Allah suke kallo suna cewa ya za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ba mai komai ba shi za a aiko kaji wai dan adam wai shi zai fada ma Allah. amsa ba su bane na hannu ƙasam na bai na a rayuwar duniya wannan ya samu ana ba a da ka ba daraja darajati sai muka daga wasu saman wasu liyatta ta gaba a duhun ba'adan saboda wani ya zamantu yana iya ma wani aiki amma daga darajar duniya ba kuma shine ma'aunin daraja a lahira ba kana iya kana kai ne babba kai ne obarol kai ne sai amma wanda yake goge maka goge-goge a gidanka billahi lazi sai an jira za ku gada shi ba ɗaya bane da gaske kai a nan ne kake babba a can kuma shi ne babba shi yasa da Allah ya gama sai ce to wa rahmatu rabbika khairu rahmar ubangiji na daukar annabawa annabta ya baka ya fa alheri akan wannan tarkatan da suke wa ya Allah cewa ya ma a aya ta ga walau la an yakuna nasu walau la an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها da suke ta magana duniya shine ne Allah sai ce bari ku ji walau la an kunan nasu ummatan wahida ba duk duniya kada kowa ya zama kafiri ba Allah yake la man liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddata min wa ma'adata alaiha da duk wanda ya kafirce ma Allah Allah sai mu dauko gidan zinari mu bashi dan ku gane ba wata tsiya ba ce ku da kuke aunawa ai ma'aunin wanda ya kamata aiko ya kamata ya zama shi yasa yace wai da hadi kulli malin maridi fihi bi akmasu kulli alkan wai da su za a taka kulli malin maridi duk wani mai jayayya da musu da dokar Allah a nan duniya da gobe da kiyama ya gani a taron da babu irin shi mutum a makaho zai shi, kuma duk wanda ya biyo ta kanka zai taka ya wuce shi yasa yace za a taka mutun shi bi masu kulli na alkali sai yace wa yasurru fihi min alkhalil khalilu ranan ne zaka ga babban masu yana gudun masoyansa wa yawaddu fihi almar'u law lam yulad a ranan ne mutum zai yi gudun ina ma a ce ba a haife shi ba wa yasurru fihi min alkhalil khalilu wa yawaddu fihi almar'u law lam yulad mutum sai yayi burin ina ma a ce Allah bai halicce shi ba ba a haife shi ba saboda yadda abubuwa suka zama wa yawaddu law kanat lahu dunya bima fiha mutum zai yi burin ina ma a ce duniya da abin da ke cikin ta tasa ce ba a ta hauna da ta kubtubi ya bayar da ita don a fahimce shi daga azabar Allah wallahi mutum su ya burin wannan eh ba wannan ba malam dan Nasiru ce, wai waddu Allah kana wato lahu dunya fi fiha fa wai waddu Allah kana fil ajma'i min ma laysa mawqudan wa laysa bi mawadi wallahi sai mutum ya yi burin ina ma yana cikin dabbobi waɗanda aka halitta waɗanda su in sun zo gaban Allah ba maganar wuta ko aljanna ina ma a ce to kaga abin da mutum zai zo yana burin ina ma da an mai da shi dabba saboda yadda wannan yake ce ce al-yawma yamrahu bil murahi wa yartahi yau ga kana kana yawo kana nishaɗi kana takama ka ci wannan ka sha wancan sai ya ce wa gada ya siro ilin tirabar rumdiji gobe za ka kuma zuwa ga turbayar tsabari to har ya zo inda yake faɗa cewa yawon yuhabu bihi bi umaru sara wata saƙo unfan kalwasi ilmutsarari rana ce da za a riskar da mutum in ka mutu ga waɗanda suke ƙarƙashi a cikin ƙasa in iyama ta yi ya ce haka za a tukuɗa ka da tsanani kamar irin yadda ake kora raƙonu Ya ce wato mu yace a can za ka karɓa kiran Allah da gaggawa da nida'a irin kiran nan na wanda aka fi ƙarfin shi ai nan duniya an ce kai sallah sai kaga dama ka je da koyar da za a kira mutane a sai ana so a haɗu gaban Allah kuma wanda ya ce ba zai je ba to haka ya ci gaba da faɗa wai za min bayin nufudu ma'ashirun nafi zufi min da nadar jayyid haka za ka ga an koro wasu mutane irin yadda ake wato ƙoƙarin raba zinari mai kyau da mara kyau sai ya ce wa yaral musi'u bihi mujazatil ula amilu fa yaqra sunnahu min ma'badi wa yaral duk mutumin da yayi aiki mara kyau a ranar to sai ga waɗanda suka yi aiki mai kyau an saka musu fa yaqra sunnahu mutum zai kama hakoransa yana tida saboda nadama ai wallahi da babu kiyama da an cuci mutane to shi yasa wannan wunin da zai zo Allah da yake sai ya tattara annaba ku duba ku gani duk tsoron mu yanzu mu fito da kuɗi a aikin addini zai wuce abu ne kowa yanzu tunanin mu shine a za a yi kai ya mutu ya bar matar shi da 'ya'yan shi su tozarta bayan ya yi ne bayan ya bar duniya in wannan shine tunanin mafi yawanci da yake hana su su ci da kuɗi su yi aikin Allah su gina wa kansu lahira eh shi ne fa tunanin mutane ba kuma shi musulunci da ya tashi sai in insafi zakka mafi zama aiki mafi girma da ya zama wajibi cikin shi kashikan musulunci biya ba zakka na ciki ba to ba a ce duka ba ita mimma aka ce kama yadda wani abu to yanzu mutane saboda bala'i mimma ɗin ne ba sa Min mimma wani abu to da daren kana da dama ka gina wa kanka lahira ka ki to daga ran da mutuwa ta zo za ka shiga da nan sani daga bayan mutuwa kuma to ka ji abin da zai faru a alkiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa a can sai da ya ba annaba hakuri saboda maganar da suke faɗa mai ce fasbir sabaran mai jami'a. Kuma Allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri haƙuri mai kyau. Saboda shi mai da'awa ne yana kira zuwa ga Allah. wasu za su faɗa mai magana to Allah ya ce ya haƙuri shi ya ci gaba da ya zama ƙoƙarin sa kai wanda bai gane ba ya gane saboda innahum innahum yarawnahu ba'ida Allah ya ce innahu waɗannan mutanen yarawnahu ba'ida wurin alkiyama da ake cewa zai zo su suna da kudurin ta wala kiyaman nan tana da nisa ba zai ma yawa Allah ya ce mu kuma muna ganin faga alkiyaman nan mun san cewa ta yi kusa da ta nan zuwa Allah ya ce azifatu azifa da fa mai tahowa nan tana tahowa laisa da min dunillahi kashifa in baka gane ba alkiyama a wajen Allah cewa shi a su wa ma'amuru sa'ati illa kalamhil basari aw waqar kaman a buɗe ido ne a rufe Allah ya ce ta fi haka kusa na zo nake faɗa a karatun mata na ce wallahi da kunne na ba labari ba ina tsaye a wani guri na ji wani babban mutum da shi da wani suna biya yana cewa kai hanya dai maganin kiyaman nan ba ana ɗan faɗa ba ne don jos a ɗan tsorata mutane dama wadda su tun suna yaran nan fa ake ta magana za a kiyamar nan gashi har sun taso an girma har sun yi aure haihu shi yana ganin fa kamar fa kiyaman na dama ana faɗa ne don a tsorata mutane to wannan wunin da Allah ya ce wa narahu qariba to bari ka ga abin da zai faru a wani Allah ya ce canji na farko da za a samu sai ce ne yawma taqumu as-samaa'u Allah ya ce yawma taqumu as-samaa'u kal-muhr ranar da wannan sama za a juyar da ita ta koma ta kamar nan gaskiyar azurfa sannan duwatsu su kuma dutse zai koma kamar auduga wanda aka cire ɗaɗin da ke ciki lokacin sai kaga ɗauko shi yake tafi inda ya ga dama ko idan kaga sama ta koma haka duwatsun da ka sani sun koma haka Allah ya ce a ranar ne. To a ranar wala ya tsalo hamimun hamima. duk wani masoyi wallahi ba zai tambayi masoyin shi ba za a ga juna ko ba za a gani ba Allah sai ce yubassarunahum za a nuna musu juna za ka ga wannan ne wannan shi ma ya gane ka wannan ne ma wannan ne يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ kaga sai Allah ya ce. ya waddul mujrimu waye mujrimi duk mai kunnen kashin da Allah ya ba shi dama ya gina addini da damar yake ya taimaki mutane yake to matsala ta farko ‘ya'yanka da ka tara kuɗin saboda su koma tanka, nan an ce ka ba da mimma kaɗi, Allah yake ya waddul mujrimu mai kunnan kashi zai yi gurin, lau yafta je min azab yawm idin bibali, ina ma zai yadda ‘ya'yan da ya tara kuɗin saboda su, ya bayar da su a danna su ta shi ya tsallake in an ce ba za a karɓa ba sai mai ne. sai matar taka da tara kuɗin saboda ita ka ƙi aikin addini to a ranar mutum zai yarda da za a danna matar wuta da ‘yan uwan shi shi ya tsallake wallahi zai yi za a ce ba za a karɓa ba sai ba wannan ba da dangin mutum duk wanda suke da alaƙa da shi ya haɗa da mamar shi da baban shi da duk wanda yake takama da su a matsayin dangi a ranar inda za a yadda a karɓa a matsayin musanya a ce su su shige wuta shi ya tsallake wallahi mutum zai amma nan ana cewa ku ba da mimma kun ƙi in an ce ba za a karba ba wa ba lokacin zai ce Allah inda za a yadda inda duniya da abin da ke cikin ta mallaka tare na yadda zan bayar da sunan in tsallake in an ce a baiwa da za a faɗa mai Allah sai ce inna la Ake ce kalla a zakan ba wani abu da za a karɓa mu sanya inna halana yanzu abin da zai biyo ba magana ake ta wutar laza ita kuma wutar laza ya zai Na nazza'atan lishawa wuta ce wacce take talifa ta dan adam ji Allah amma wa za ta kira tad'u min adbara wa tawalla kaga tad'u tana kiran man adba mutumin da ya juya baya wata walla kuma ya ƙi dawowa da ya juya wa jama'a kullum lissafin mutane ya zai fita da kuɗi mutum yana da kuɗi a kawun kaza yana da kuɗi a banki kaza dala yanzu ai lissafi ya nuna kuɗin da ake ɗiba a ƙasar nan a hankalce ma eh jiyan mun je kai ziyara nan wata ma'aikatar da wannan uwa gina a garin nan Alhaji Ibrahim Na nace ina ma a ce mutanen waɗanda suka ɗibi kuɗi maimakon su tsallake su gaba da su dinga gina masana'antu a ƙasar za a rage zafi ko ba za a rage ba to sai mutum ya je ɗibi kuɗin jama'a ya ta tarawa ya ta lissafi wani fa kuɗin da ya ɗima in za a ba shi shekarun annabi ne da lokacin da zai kashe wannan kuɗin ba amma wajen fa jama'a fa au'a ya tara kullun lissafi yake Eh, in ka je za ka samu akwai shafshaf na kuɗi ga sanan ko kullum misali ake eh tara ake ba maganan kashewa to shi yasa kaga ta da uman adbara wa tawalla waye wa jama'a awa wanda zai tara kuɗi kullum lissafin sa ya za kuɗin su garo to da haka sai Allah ya ce innal insana Allah ya ce dama mun halicci ɗan adam halu'a abin da zai biyu ba ma da mai suka ce shi ne a dauka mai sifa ta bauta in shari ya same sai ya zama yana da raki da ya shiga matsala duk duniya kuwa sai ya gane an shiga matsala وَإِذَا مَسَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا kaga amma in ya samu alheri ya ɓoye bayan kofa ya ci ya share bakinsa zai gane zai so a gane ya samu shi ne to shi yasa sai manzon Allah ya ce in dai kai mumini ne to al'amarin ka yana da ban mamaki idan alheri ya samu ka ci ka sha ka nuna alamar godiya ga Allah ka yi wa ɗan uwa kai wa dangi in babu kuma kai hakuri ba mai jin kukan ka babu amma in ɗabi'a ka in babu kowa sai ya san babu in an samu in ma mutum ya taho ka taimaka min sai ka nuna cewa shi ko da ya zo ya same ka a sumo shi kai a mata ya same ka wannan hmm? ka gani to kaga innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru zuwa wa idza massahu alkhairu manua sai ce illal min illal musallin eh الذين هم على صلاتهم والذين في أموالهم حق معلوم ولا سبب للسائل والمحروم هذا سيأتي إلا المصلي don kana so ka fita daga watan sifar to shiga cikin masu sallah sannan ka dawwama wajen tsare sallah sannan na biyu waɗanda yake wa fi amwalihim wato a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne to sai mutum ya zo ya ta sallah an wani ke maka kafa yake saboda gyara su amma ga kayan mutane a hannun ya ba su eh? to duk wanda yake da kuɗi yake yin aikin addini da kuɗi yake fitar da haƙƙin Allah billahi allazi aka tafi lahira ya tafi da rikimar shi ma ba za ta warware ba saboda ka gina wa kanka shi yasa yace haƙƙun ma’alum haƙƙi ne sananne lisa'il da wanda zai zai tambaye ka kai hakuri in Allah ya yi maka abin da kai za a zo a tambaya ni kullum ina faɗa ni Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya ba ni kuɗi ɗalibi ya zo in ba shi karatu kuma in ba shi kuɗi ko kuwa tun da ka san yanzu wani wayan na rigunan da ake sabi yake kamar ya haɗi zuciya ya mutu yana ganin dan mai za a ce malamai su koma haka suna sa kaya masu kyau ga karatu wallahi wannan addu'a ban gushe ba ina yin ta in dai dalibi ne kai ba jiran nake wai sai ka samu in samu ba a'a Allah ya ban kuɗi ya mun arziki ni in ɗauka in ba ka, saboda yadda uliya haka annabi ya faɗa hannun da ke sama ta fi alheri akan hannun da hannun da ke ƙasa ka zo in baka karatu kuma in baka kuɗi kenan to me a ciki to lissa'il wal ma'ruf akwai wanda zai kare. in yana cikin bukata ba zai iya ka ba yanayin sa zaka kalla ka fahimci cewa ne yana cikin matsalar da ya kamata a taimaka mai sa'il akwai wanda shi zai iya zuwa ya tambaya in ma zaka take fitowa sai abin nan ya ce to ya ga shekara ta zagayo karfa a manta da shi don wallahi ya sa kuɗin nan abuja yana da hidima abin da ya kamata kawai kai dariya ka wuce amma wani ne sai ce to in ubanka ne kaza kenan kuma jarrabawa ce eh tsakanin safa da yamma Allah na iya karbi abin da ke hannunka kuma wallahi ya sa maka bukata sai ka je wani wuri domin dai muna roƙon Allah idan Allah zai mana jarraba Allah ya yi mana jarrabawan ya ba wani ya zo mu ba shi. mu ita ce jarraba da muke so ko ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniya lafiya kuma mutane su yi hakuri insha Allah ranar asabar mai zuwa da akari da 25 wannan karatu zamu abin nan dakatar da shi saboda abin da ya samu kace dakatarwa yadda su ɗan uwa malam bello suka roƙa da raguwar jama'a to insha Allah ba za mu ɗauke kafa ba sai Ramadana za mu ɗan dinga kulluwa muna koma insha Allah eh abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da ƙasar mu da yankunan mu lafiya wa'annan matsaloli na tsaro can da can Allah ka yi mana maganin su kowa da sa ta alkhairi anan Allah ka biya masa Allah ka shiri mu Allah ka riko da hannunsu ka dora su akan daidai Allah subhanahu wata'ala kada ka sa su zama azaba akan mu Allah ka sa su zama rahama akan mu don tsarkin sunayensa Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su dace da abin da ya kamata su dace da shi a goman ƙarshen nan Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام